الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري wato a tajiridu Sare da ahadisi jami'a sahi na al zubairi a yau insha Allah za mu yi darasi na biyar. kuma za mu tashi kitabu sujudi sahwi babin da ke bayanin wato sujada rabkanwa sabin nan rabkanwa a sallah idan mutum ya rabkana a sallah ya bar wani abu ko ya ƙara wani abu menene zai yi akwai sujada da zai yi guda biyu abin da ake cewa rafkanuwa shine gafala ga barin abu ko hankalin ka tafi zuwa ga wani abu daban ga abin da kake yi sai ka je kai wani abu wanda ba shi ya kamata ba ko kuma ka bar wani abu wanda ya kamata ka yi shi idan mutum ya yi rafkanuwa a sallah rafkanuwan kala kala ne akwai rafkanuwan da idan ka yi to babu kabli babu badi a kanka ba abin da za ka yi shine idan ka bar mustahabbi kamar daga hannu yayin kabbaran harama ko ka bar subhana rabbiyal azim a ruku a sujjada a ruku ko subhana rabbiyal ala a sujjada wayannan mustahabbai ne ba a musu wato ainihin sujjadan rafkanuwa idan kuma farilla ka bari to ita ma dole sai ka kawo ta daga ba sai a duba ga akwai bukatan sujjada ko babu kaman ka bar ruku'u ko sujjada ko ko tsayuwa ko karatun fatiha ko makamancin wannan mun da ban farilla to ba wai sujjadan kawai zai yi ba sai a kawo farilla ko ka bar raka'a ɗaya ko biyu dole sai ka kawo ta kafin kafin kai sujjada to akwai sujjadan kuma akwai rafan wanda kuma ake mata sujjadan kabli ko baji shine idan ka bar sunna mai karfi ko sunnoni guda biyu sunnoni guda biyu wanda ba su da ƙarfi ko kuma wato sunna mai ƙarfi sunnoni guda biyu kaman kabbaran abin nan kaman kabbara sai ka bar guda biyu sannan kake sujudan wato ainihin haka hakanan sami Allahu liman hamidahu sai ka bar guda biyu kafin kai sujudan kabli ko kuma ka bar kabbara sai ka hada da sami Allahu liman hamidahu baka yi ba shi ma za ka yi sujada wanda take ta kabli amma sunna mai karfi kwaya ɗaya ana yi masa sujjidan rafkanwa kamar idan kabar bayyanawa a sallah ko kabar ko kabar sirrantawa za ka yi sujjada in bayyanawa ka bari ka ka sirranta za ka yi sujjadan kabli domin ka yi rage idan kuma sirranta ka bari ka bayyana za ka yi sujjadan ba'adi domin ka yi kari menene hukuncin yin sujjadan rafkanwa mafi yawan malamai sun tafi sunna ne amma akwai wanda suka tafi cewa wajibi ne akwai da suka in an rage wajibi ne idan wato aka dada idan da za a yi na bali ta kuma sunna ne don ta mafi inganci dai sujjada rafkanuwa sunna ne saboda sunnan ake bari a yi sujjada rafkanuwa inda ko a ce ta zama farilla to abinda ka barin shi ba farilla ba ya za a ce kuma sujjadan rafkanuwan kuma ta zama ta zama farilla ah, ما An عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله da وسلم صلى الظهر خمسا فقيل da أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد da بعدما سلم wannan hadisi ma al-bukhari ya toshe wani babin da ce babun iza salla khamsa babin da ke bayanin idan mutai salla raka'a biyar wato mai raka'a hudu sai yayi biyar ya zai عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ألا يرددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا منزون الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة يا صلى تسلم أزهر ركع بير نمكم ركع هدو عند زمن جداني صلى أزهر زمن جدا ركع هدو نين أتفيا ركع بير a zaman gida ne sai sallace ta raka'a biyar a bisa kanuwa a bisa rafkanuwa faƙila lahu sai aka ce masa azida fi sala ya rasula an yi ƙari ne a sallah tunda wahayi yana sauka a lokacin a zahar an mai da ita raka'a biyar ne maimakon raka'a hudu kaga sabai za su yi tsammanin haka amma in kai ne yanzu ka ƙara raka'a ɗaya kai raka'a biyar a sallah to an tabbata kai rafkanuwa ne ba mai tambayan an ƙara sallah ne ko an ƙara adadin rakawoyin sallah don ba a maka wahayi faƙala sai ce wa ma za ka ne hakan mana me ya faru abin da ya faru ne kuke tambaya na an yi ƙari a sallah don ba ce masa su yi kayi sallah raka a biyar da sun ce masa raka a biyar kai fa to ba zai ce me ya faru ba sai suka ce an yi ƙari a sallah ne sai ce musu me ya faru ƙala sai ce sallai ta amsan kayi sallah biyar ne raka a biyar kai a azahar din nan maza suna da wata wata wafa sai da ta ni? sai su jada guda biyu ba da ma sallama bayan ya sallame wato ya yi raka a biyar ya sallame sai aka ce masa an yi kari a sallah ne kaga in a yanzu ne sai a ce masa subhanallah subhanallah so da an san hudu ne amma manzala sallama wannan lokacin suna iya tunanin ko an masa wahayi yanzu an mai da ita a biyar saboda suka bashi sai da ya sallame ya suka ce an yi ƙari ne an ƙara adadin rakawoyi sai ce me ya faru suka ce ai raka biyar kai sallan azhar shikenan sai sujjada guda biyu ba da ma sallama bayan ya sallame to wannan ita ce sujjadan rafkanwa wa mamaki al-imamu zubaidi wannan hadisin kawai ya kawo mana a cikin wannan hadisin shi kaɗai ne na rafkanwa a cikin wannan a cikin wannan babi saboda a can ba ya yi tabbatan hadisan ya yi ta kawo su a wasu babubukan ba a ba a wannan babin ba yasa sayar bukhari wani lokaci in kana neman hadisi to ba inda kake tsammanin sa za ka same shi ba sai ka zame ya zama yana wani babi can inda ba ka tsammani inda kake tsammanin sa in ka je sai ka ga babu hadisi sabanin sahihu muslim shi ko sai muslim inda kake tsammanin sa anan zaka je ka anan zaka je ka same shi shi yasa aka ce imam muslim ya fi imam bukhari tsara hadisansa amma imam al-bukhari kowa ya fi imam muslim ingancin hadisai shi yasa kaga imam muslim ba shi ne bukan sahih muslim ba imam an-nawawi ne yayi amma kuma dai da yazo ya fi hadisai da sai ga nan babi ne sai sa sai tana tafiya tafiya sai ga nan babi ne sai sa sai wani ya ce to imam muslim yayi niyan yayi buka da yi bane kawai shike ne imam imam an-nawawi da yazo sharhin sai muslim shi ko sai babin kuma babukan sai suka dace zaka ji inda zaka samu hadisi kake neman hadisi a inda kake zaton sa a sahih muslim zaka iya samun sa zaka same shi amma a bukhari ba lalle inda kake zaton sa zaka same shi ba yasa suka ce to tsarin bukhari da muslim akwai bambanci malamai sun yi sabani wani wani littafi ne fi tsakanin bukhari da muslim shajara qaumun fi bukhari wa muslimun ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدمه فقلت لقد Bukhari البخاري صحة kama fa fi husni sina'ati muslimu wani malami yace wasu sun yi jayayya a gabana akan bukhari da muslimin wanne ne yafi shi in wajen inganci ne bukhari yafi amma in wajen tsara littafi ne kuma muslim yafi muslim yafi to da ka abin nan eh, su su su ne da suka fi inganci walaysa lil kutubi asahha minhuma ba'da al-qur'ani wa li hadha qaddima babu wani littafin da yafi su yafi su inganci ta amma bukari kuma ya fi ne ya fi ainihin musulun inganci ban taka zo alaihi ma yasira wa kan tara na ma nasira, tsira wale tsere kusi a fahamin huma ba zai ƙurani wani ya za kusi ba za ka shi Bukhari yana da wato shirudai masu tsauri wajen karban hadisi shi yasa na sai fi inganci musulun kuma yana da tsari wajen jeranta littafinsa shi yasa na sai fi wato ainihin ya fi tsari wannan hadisin yana nuna mana ana sujjadan ba'di idan aka yi ƙari kaga raka'a hudu ne sai aka ƙara da aka ƙara raka'a ɗaya aka gane sai aka yi sujjadan ba'di wannan shi yake idan kai ƙari a sallah za ka yi za ka yi sujjadan ba'di wato bayan ka sallame za ka yi za ka yi sallah bane za ka yi sujjadan guda biyu idan kuma rage kai to za ka yi sujjadan wato ainihin qabli ne saboda wato hadisi shi ma ingantacce hadisin Abdullahi bin Buhaina yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe garka a guda biyu na azahar walam na huma, bai zauna a tsakanin su ba yayin da ya gama sallansa sai sujjada sujjada guda biyu sannan sai sallame bayan nan wato sai kabli kenan yanzu da ya miƙe daga raka'a biyu bai zauna ba ma'anansa kenan ya bar zaman tsakiya da zaman tsakiyar sunna ne to da ya gano ya bar zaman tsakiyan kenan sai jada guda biyu kafin ya sallame da haka idan kai raka'a biyu maimakon ka zauna sai ka manta ba ka zauna ba sai ka miƙe to kar ka dawo ko ka kar ka dawo ka zauna ka ci gaba da sallan ka ka ƙara raka'a biyun idan ka zauna kai tahiya ko ka kai sujadan kabli kafin ka sallame sai ka sallame shikenan ba bukatan dawon in ka dawon kuma to ta zama kadi kenan kai kai karin tsayuwa kafin ka zauna so ba a son ka dawo sai ka ci gaba da ka ci gaba da sallanka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi anan wannan hadisin hadisi ne ingantacce na Bukhari da Muslim a wani lafazin yace fa qama an-nasu ma'ahu حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ya miƙe sai mutane suka bi shi a ce subhanallahi ba duk a lokacin kada ya zamana ko an canja tsarin sallah kai baka sani ba daga ba mu zan ya ce musu shi fa mutum ne yana iya mantuwa za mu zo kan hadisi in ya manta a tina masa kawai shikenan sai mutane suka bi shi aka miƙe ba a zauna ba to yayin da ya gama sallansa ya cika rakawo'in guda hudu sai aka aka jira ana tunanin zai sallame kawai bai sallame ba sai kafara sai ya yi sujjada guda biyu sai kafara yana zaune sai ya sujjada guda biyu kafin ya sallame sannan ya sallame kaga sujjadan kabli kenan wanda ya bar zaman tsakiya shine zaman farko to zai sujjadan kabli kamin yayi yayi rage wata riwayat muslim yukabbiru wa huwa jalisun wa sajada an-nasu ma'ahu makana ma nafiya min al-julus yayi kabbara yana zaune sai yayi sujjada sujjadan rabkanuwan kenan maimakon wannan abun da ya manta na zaman wato wannan sujjadan kablin su za su cike masa gurbin barin zaman farko da yayi wannan shekin na sai sujjadan kabli yana mata kabbara ita ma kana zaune in zaka tafi sai ka ce Allahu akbar sai ka tafi kamar yadda ita ma ba ana mata an ana yi mata kabbara cewa in ka in ka ƙara kai ba'adi in ka rage kai qabli wannan ita ce mazhaban malikiya mazhaban imam malik kenan amma wajen imam shafi'i qabli qabli za ka yi gaba ne kowane rabkanawa shi a wurin sa qabli ne ya sha gaya mana wannan wannan karatun kusan mun yi shi a baya muna maimaita ne saboda yanzu ne babinsa amma maimaitawan shi yake sa a rike karatun kuma sun ce a takararu yu'allimu al-himar maimaita karatu yana yana yana karantar da wanda bai da basira sosai mutum da baya gane karatu to yau da gobe ana yi kuma zai gane wanda baya rikewa ma yau da gobe sai ya rike har mai basiran ma har mai basiran ma yau maimaitawa ne yake sa a rike karatu idan ka karanta sau ɗaya ka jale shi to za ka manta shi amma yau da gobe kana yi ka karanta ka sake karantawa to sai ya zama jini da tsoka a jikinka ko a hanya ka tare ka za ka faɗa duk inda ka tare ka za ka faɗi karatu saboda an yi ta maimaitawa ya shiga kundinka ya sake shiga ya shiga kwakwalwanka ba sauke ba to so da ka imamu shafi shi a wurinsa duk sujjada gaba ɗayanta sujjadan rab a kabdi ne kawai ita to ya za ka fita sallah ka fita sallah ba ka gama gyaran sallanka ba yace kafin ka fita ka sallame ka gyara ta kun sai ka sallame abu hanifa kuma yace ba addini sai ka sallame sannan sai ka sai kai jada rafkanuwa duk gaba ɗaya kowace rafkanuwa baki saboda mai saboda shi yana ganin wannan kama wani ƙari ne za ka yi a sallanka ka bar in ka gama sai ka yi sai kai baɗi da cewa akwai hadisan da suka aka yi kabilin akwai wanda aka yi baɗin kuma shi kuma amma ya ce inda aka samu a hadisi manzo ma ya yi irin wannan rafkanuwan ya yi kabi kai kabi inda kuma ya samu a hadisi manzo ma ya yi irin wannan rafkanuwan ya yi baɗi kai baɗi in kuma rafkanuwanka babu hadisi a kanta to kai kai kamfi kawai yake ba don ma an samu hadisin da mana sama yi wasallam ba ce shi da duk sai da zai mai da kamfi kamar mazhaban shafi'iyya kenan kamar mazhaban shafi'iyya to wannan shine shi shi shine ra'ayin mazhaban kaga duka guda hudun kowa fahimta sa daban shine Abdullahi Gondo a cikin abin nan me suna littafin ne Bawul Musalli ya tsara sai ke cewa ikhtalafa al-a'immatu al-mazahibi fi mawdi'i sujudi zi نعمانهم بعد السلام يسجد والشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي وحيث لم يجد فقبل يشتبه ومالك فصل للنقصان عبد وزيد بعد ذا بيان yace malamai mashugabannin addini sun yi sabani dangane da sujjadan abdi da badi nu'man bin sabi shine abu hanifa shi badi yake yi sai kuma a shafi muhammad bin idris shi kuma yana yin Ina yin kaji malik bin anas shi kuma ina yin inda abun na kai ahmad bin hanbal shi kuma duk inda hadisi aka yi kaji kai kaji inda aka yi baji kai baji in baka samu baka yi kaji yace imam malik kuma bin anas sai ya raba yace in rage kai kai kabli idan ta ne kuma kai kai baji to gali malamai sun firin jari da mazhaban malikiya babu sahwi eh, shekku isami ce mai cewa mazhaban malikiya ta tara sauran mazhabobi a babin guda biyu a babin rafkanuwa na sallah da kuma babin ciniki da babin cinikayya eh, ba ba ba ba ba masa wanda take ta takarfi a babu bukan ibnu abdul bar in ka duba a hankalci ma min jihatul aqal cewa in ka rage kai kabdi ya bi in ka rage kai baji ai in ka kara kai baji yace domin idan ka rage ne ragi kai a sallan ka baka kawo ni abu ba aka ce sai ka sallame ka ce ta kawo shi ai ka riga ka fita daga sallan ya kamata ka gyara kafin ka fita sai ka su kafin kafin ka fita yace in kuma kari kai misali a ce ka yi ka a biyar ne to ai ya kamata sai ka sallame ne kafin kai sujada domin idan kafin ka sallame kai sujada guda biyu ya zama kai kari akan kari kai kari akan kari to da haka kaga kenan kai kabli in ka rige kai baji idan ka in ka kara ce in aka duba hadisan manzo sama kuma galibi inda aka rage kazi ake inda aka kara kuma badi ake sai dai an dan samu dan sabani don ya nuna maka wurin kablin ya halatta kai badi in badi ya halatta kai kabli don ka ta kuɗa kabli da badi duk ba matsala bane sallan ka tayi ka gyara sallan ka ah, hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin abu sayyid al-khudri manzala ta sama ya ce idan shakka a dukun fi salatihi falam ya dare kam salla a salatan am arba'an falyasrahi shakka waliyabni waliyabni ala mastaikana thumma yazdu sajdatayn qabla an yusalli wa in kana salla khamsan shafa'na lahu salatahu wa in kana salla tamaman kana ta targhima lishaitan manzala ta sama ya hadisi muslim ya idan mutum ya shakka a sallansa hudu yi ko uku A zahar ne ka je ko isha kana shakkan ni kam raka uku ne ne ko hudu manzo sama ce ka je faɗi shakka me ma'anan rahi shakka ai rahi mashkuka fiha an da kake shakkan kai ko baka yi nan ba je, da ita ma na kaddara ta baka yi ba wal yamni alamat sai kana mutum gina akan abin da yake ni shine alal akalli sai ka gina akan nawa akan ukun kenan sai ka kaddara uku ne don ukun kana da yakinin su ta hudun kuma shakkan ta kake to jefa da ita sallame ta kawai shikenan sai ka yi sujjadan abin da sai ka sai ka karo raka daya idan mu sai kara raka daya manzo sun ce wannan karin da kai in da ma biyar kai in ta biyar nan idan ta biyar ne idan abun nan ta hudun ce dama ukun ne to sun ci ta maka wato ainihin sallanka sun ci ta maka sallanka shine ma'anan fa in kana sallah amsan shafa'na lahu salatahu afwan sujadan da kai na rafanu din idan dama kare kai kudin ne sai ka kara raka'a daya sai ka kara raka'a daya. kaga zama biyar ko to yanzu sujada guda biyu da kai na rafanu sun zama sallan ka ta zama shafa'i ta zama mara dama kuma sallan azhar da isha mara abin nan ta zama cika kai ba mara ba da haka kaga kowace raka'a da yar uwarta kenan maimakon a ce biyar kai raka'a da ba ta da yar uwa ai ba magariba bane da haka sallah ce mai raka'a hudu azhar la'asar isha so da aka kenan ɗayan da ka sa ya zame maka cika ko sai da raka'an ta kuma kai sallah shi da kenan raka'a shi yace in kuma dama sallan raka'a uku ne ta ɗayan ya zama kuɗu kai to kana ta tarbi ma da shedan ka je min hanci shedan ne mana ka ba shedan haushi da yin sujjada saboda idan kai sujjada kamar yadda zuwa hadisi shedan ina yin nadama na rashin sujjadan da yawa annabi adam alaihi salatu wassalam ba ya son ayi sujjada to ka ba shedan haushi shine ka je mai hancin ka kaje mai hanci shida to kaga wannan cewa kai ne kawai da hanyar salli? Ka yi shakka ka ƙara ne ko ka rage aka ce ka jefar da ta hudun nan sai ka ƙara raka daya kaga akwai shakkan ka ƙara raka daya ko baka ƙara ba amma sai aka ce ka jadon kafin don a nuna maka ko ƙarin kai ma in kai kafin ba matsala ba ne. kamar yadda in kai rage kai su jadan baji duk wani dama ba ne duk malamai sun faki inda ka bai ta kama ka in kai baji ba matsala inda ba ta kama ka idan kai tsalli shi ma babu damuwa za ka ya zama na kenan ko kai kabji ko kai baji ba matsala ba ne amma da za ka ware su inda za ka yi kabji kai kabji inda ake kabli kai kabli inda ake baji kai baji da shi yace abin nan hadisi ya ya zo daga cikin musnad da Imam Ahmad ina kawo mana hadisin rafkanuwa ne wanda malam ya kawo su da sunan na Abi Dawud da Nasa'i hadisi Abdullahi bin Ja'far hadisi ne marfu'i yace man shakka fi salatihi falyazdu sajdatihi ba'da ma yusallim kaga a can sujadan qabli aka yi da shakka wannan hadisi ko yace wanda ya shakka sallansa koye su yi sujjada guda biyu bayan ya sallame kaga kenan hadisai guda biyu ɗaya ce in kai shakka kai kabdi ɗayan kuma ya ce in kai shakka kai kai ba'adi to wannan hadisin ibn Kuzaima ya inganta shi amma su daga cikin malamai sun na shi amma ibn Kuzaima ya ce ingantaccen ingantaccen hadisi ne to wannan dai yana nuna mana inda kabli ya kama ka in kai kabli ba matsala in kai ba'adi ba matsala inda ba'adi ta kama ka in kai kabli ba matsala ba ne sannan akwai wuraren da ake yin ƙabli akwai wuraren da ake yin ba'adi idan idan ƙabli ne akwai halaye guda shida na ji na sha kama na wannan akwai naƙasun muhaqqaqun ka tabbatar da rage kai ka rage sunna ce ne karfi ko sunoni biyu marasa karfi za ka yi ƙabli ka tabbatar da kayi rage akwai ƙasun mashkukun wato kayi rage amma kana shakkan ko kayi ragin ko baka yi ba to nan ma ƙabdi za ka yi na uku shine ƙasun wa ziyadatun muhaqqaqani Kayi rage kayi daɗi kuma kana da tabbas lalle kayi rage kai dade to zaka sujudan ƙabdi akwai ƙasun wa ziyadatun mashkukani kai rage kai dade amma duk a cikin shakka kana shakkan ko kai rage kuma kana shakkan ma ka yi daɗi to kaga wannan zai zama za ka yi na hudu kenan shi ma sujadan kabli za ka yi akwai na kasun muhaqqaqun wa ziyadatun mashkuqatun kai rafkanuwa a sallah tabbas ka rige sannan kuma kana shakkan kai kare ko baka yi ba biyar to shi ma za ka yi ainihin sujadan kabli sannan akwai na kasun mashkukun wa ziyadatun muhaqqaqatun ragi wanda kake shakkansa ƙarin kuma kana da tabbas sannan ma dai kabji za ka yi saboda ana rinjayar da ɓangaren kabji a kan baɗi so da kawo man na ƙasa wasa da sai da kabjar salami karatun alari daga na shida kenan ko to na bakwai shine sahafi salati la ya dari ana ƙasa amsada mutum ya yi rafkano a sallah ya tabbas ya yi rafkano amma shi bai sani ba ma rage ko da iya ya manta da ya kabli kawai kuma ana rinja da bangaren kabli akan akan baji to wannan sune halayen da ake sujadan kabli wayan da ake sujadan baji kuma hali tu ne kawai ziyadatun muhaqqaqatun kari wanda kake da tabbacin sa kai kari to kai baji sai kuma ziyadatun mashkukatun wato abin nan kai eh, wanda kake shakka mashukatun fi hakin kana shakkan kai ƙari ko baka yi ba to kai ka kai kanji kawai abinan kai ba'adi afwan kai ba'adi kamar yadda aka ce wanda yake wanda yake shakkan hudu yayi ko uku aka ce ya dauka uku ne ya kara da kaga yana shakkan biyar yayi ko hudu aka ce sujadan ba'adi to kaga ko da a shakka ne kai sujadan ba'adi din kawai wannan ne halaye na wato ainihin sujjada rabkanwa to sannan sai kuma abunda in ka bar shi ka kai sujjadan abunda zaka kara kan yana da yawa kamar irin karin sujada. ko ƙarin raka'a kana tunanin ka ƙara raka'a ko baka ƙara ba biyar ne ko hudu to kai sujjadan ba'adi sujada uku ne ko sujada biyu kai sujjadan baji ruku'u biyu ne ko ruku'u ɗaya to ka kana shakkan kai ƙari ko kuma kana da tabbas kai ƙari din daga baya ka tina kawai za ka yi baji ne kawai to ƙari suna da yawa wanda za a yi maka mai abin nan misalin su to amma abubuwan da in an rage su ake sujada su ko guda takwas ne guda takwas din na kabli ɗaya kuma na na shine sinani shinani kaza jimani ta'ani addu ne samani sinin guda biyu shine asirru was sura asirru was sura idan ka bar sirrantawa ka bayyana to kai za zaka yi sujadan ba'di wannan kawai shine barin da ake masa sujadan baji amma akwai ƙari a ciki in ka bar sirrantawa to ka bayyana to da bayyanawa da sirrantawa wanne yafi kaga bayyanawa yayan yayan sirrantawa ne kai kari kenan kai kari ta murya ko kai karatu kai karatun asirrance kai shi a bayyane to za ka yi dan ba'adi haka nan idan ka bar sura sura shine sinun na to shi ma za ka sujudan tabli domin kai rigi ne raka an farko da ta biyu sai baka karanta sura ba ko ɗaya daga cikin su za ka yi sujudan qabdi to sannan sai shinani shinin guda biyu shine at-tashahhudul awwal wata shahudu sani Ta tayya na farko da na biyu duk wanda ka bari to za ka yi sujadan ainihin abin nan kabli ne za ka yi sujadan kabli sai dai yadda za a yi ka yi sujadan kabli a rafkano abin na tahiya ta biyu in ka bata yana da wahala ko zai yi ba ma yanzu don ka bar tahiyan farko ba ka kawai a kaddara ma ka zauna sai kai ta wasu tunanin ka kawai ko ka manta ka karanta fatiha ba ba ba ba ya ka karanta ba sai ka tashi ka cika wajen sallanka to in ka zo kabli za ka yi me yasa saboda ai ka bar tahiya duk da cewa ka yi ƙarin fatiha a wurin amma ai ana rinda da bangaren rage a kan bangaren tsari to da ka za ka yi sujadan sujadan kabli to amma yanzu a tahiyan ƙarshe sai a ce ka manta in ka manta ba kai tahiyan ƙarshe ba to ka yi ba kai yi kabli to ya zai yiwu domin kana tunawa in dai kafin don sujadan kabli yana yin ta kafin a sallame in kuma ka tuna kan ka sallame ai za ka yi tahiyan tahiyan sai ka kawo ta kaga ba wani sujada a kanka kenan to in ko baka tuna ba sai da ka sallame ta zama me ta zama baji to ana nufin sai da ka sallame sai ka tuna baka yi sujadan ai baka yi tahiyan karshe ba to kabli ta kama ka amma kuma dole baji za ka yi saboda kabli ta riga lokacin kabli ya riga wuce gashi ragi ne kai maimakon kai tsalle amma kuma sai bayan ka tsalle mai zaka tina to sai a ce kai baji bajin ta tsaya a matsayin a matsayin kabli wannan sune ne. sai jimani jimin guda biyu shine aljulus wal jahar aljulus wanda ya fara zaman farko ko zaman ƙarshe kawai yana zama sai sai assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ai bai zaman bai zaman ba ai kawai zaman sallama ai wanda yake na wajibi to anan shi ma wanda ya bar zama zai sujjadan zai sujjadan Ka kaga in zaman farko ka bari ka miƙe za ka ka tina ka in ka sallame kabzi ce in kuma san da ka da ka zauna kawai ka sallame kaga sai ba ka sallame ne in tina cewa ba kai zaman ƙarshen nan ba to yanzu kabzin ka ta dawo baji kabli ne ta kama ka amma ka riga ka sallame yanzu baji za ka yi na fata na fahimta to sai kuma bari bayyanawa aljahar shine jimun na biyu din aljahar wanda ya bar bayyanawa ya yi kenan ya sirranta ba ne sai kai ta asirrance warka biyu na farko na na na na nan na isha ko na magariba ko ɗaya daga cikinsu ɗaya daga cikin shi kenan idan ka sirranta to kayi rage ne maimakon ka bayyana sai ka sirranta to anan kayi rage zaka yi sujudan qabli ne sujudan qabli ne ta kama ka Shi ne jimun na biyu to sai ta ani ta'un guda biyu ne a takbir wa at a takbir shi ne kabbaran kabbara ba ta harama ba don ta harama kai tabbata to sai ka sake sanda sai ka sake harama ita a farko take ai kuma wajibi ce to ka bar kabbara ce ta ruku'u ko ta sujjada ko dagowa daga sujjada to idan ka bar guda biyu su kuma sai sun zama guda biyu to za ka yi sujjadan kabli sai kuma at shi ne tawon guda ɗin shi ne idan ka bar sami Allahu liman hamidahu ta tahmidi don kuwa sami Allah laman liman da guda biyu a an farko a ce baka yi ba a na biyu ma baka yi ba to za ka yi sujjadan kabdi don ka yi rage su sai ka bar guda biyu ko kuma ya zama ka bar kabbara daya ta tafiya ruku'u sannan da ka zo dagowa ma ka manta baka yi sami Allah liman to ba ka tafi sujjada to shikenan yanzu ka bar kabbara da tahmidi to guda biyun nan kaga sunna ce guda biyu sun zama biyu duk da ba su da karfi amma kuma sai ka yi sujjadan ka sujjadan kabdi wannan su ne sunnoni guda hudu guda takwas wannan an basu ake sujjada akwai hadisi wa fi a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira abu huraira yace manzo sama yayi mana sallah ɗaya daga cikin salloli guda biyu sallolin yamma yayi mana raka'a biyu sai sallame sallolin yamma su ne sallan azhar da la'asar sallan azhar da la'asar amma zo a riwayar muslim la'asar ne sallar la'asar ne ya bari to sai ya sallame da ya sallame ya tashi je ya jingina a wani itace a gaban masallaci ya je ya jingina irin ka sallame bari ka je ka dan kama wuri dinka a gefe manzon sun ya tafi ya je hannunsa akan wannan itacin to a cikin mutanen akwai abubakar akwai umar amma dukkaninsu sun ga su masa magana gashi dai su sun san Sallan na a biyu akai kuma hudu aka saba yi kuma har ya sallame har ya tashi daga inda yake je jingina a jikin wani ginshiki na masallaci wani itace amma duka kowa sai ka su maka magana abubakar bai yi magana ba umar bai yi ba saboda ganin kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya zama wahayi ne ya sauka masa kuma su je su tambaye shi ma'ana manzon sama in yayi abu kawai kai shi makauniyar da'a ake masa kai don ka arufe ka bishi kawai don bayan abu wanda ba daidai ba sai abun ya ba su kwarkini to suna nan a nan sai wani mutum sai ya tashi wasu daga cikin mutane ma sun fita daga masallaci irin wayanda masu gaggawa da an sallabi ba wani ba ya ji salihadi ya na sallami ya mutum furo ya fita to su sun fita ma sun tafi ina suna ta murna ma a yanzu an samu sauki ya eh, sallah ta azhar ta dawo raka'a biyu ko asar ta dawo raka'a biyu ana ta murna an samu sauki shikenan sai wani mutum sai ya tashi wannan mutumin hannayensa dogaye ne suna da tsawo maza su ana ce masa zuliya daini mabocin hannaye biyu sai tashi sai ta ya rasulullah a ce salatu am nasira ya rasulullah ka an rage mana sallah ne la'asar ta zama raka'a biyu ko mantuwa kai ne kai raka'a mantuwa kai ne an rage sallah ne ko ka manta ne kai raka'a biyu ya kai manzo Allah ta sama sai manzo sama ya ce masa lam amsa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba a ba a rage sallah ba ban manta ba ba a rage sallah manzala shi a tsara tsaraka a hudu kenan yayi ko ban manta ba kuma ba a rage sallah ba zai dai sai yace nasita yace balakan nasita a ka manta kenan domin inda wahayi ne ya sauka an mai da sallah raka'a biyu manzal sama bai zai manta bai faɗa mutane ba zai manta wannan wahayin ba sai ce to bala kan nasita to ka manta ne eh ka manta ne ka manta ne kai raka'a biyu wannan sama ya shi a yaƙinin sa ya dauka cewa raka'a hudu yayi so da haka sai ce ta manta ba kawai kuma ba a rage ba sai ce to ka manta ne to sai manzo Allah sa sama sai jiyo sai tambayan sahabbai a kusurati sala ai a haƙƙo ma ya ƙojo Abinda abin da zuliyadain ya faɗan nan haka ne wai na rage sallah sallan nan ban cika ta ba a wani lokacin za ka yi sallah kai kana da tabbas kai liman amma ma mu kuma sun san ba daidai kai ba sai sa in ka sallame ba za a ce sallan ka ta ɓaci ba yace abinda zai je ne ya faɗa haka ne suka ce yi wannan ruwan ya nuni amma a riwayan ingantacciya ta shi ne qalu na'am suka ce yi haka ne an rage an rage sallah an rage abin sallah sallah a biyu yi manzon sama ya yi rafkanuwa kenan ko ya manta saboda haka manzon sama sai ya juyo sai ya ƙara a biyu ya tashi ya kamfara ya ƙara a biyu sannan kuma sai ya yi sallama abinda sai ya yi kabbara ya sake yin sujjada wato guda biyu shikenan sai dan wato ainihin ba'adi saboda ka yi sallami, ya je tashi ya raka raka'a biyu ya sallame sannan sai sake yin sujjada ya sujjada guda biyu bayan ya sallame to ka ga nan ya yi rafkanuwa ya bar raka ya sallame ne ya bar raka'a biyu da ya sallame ya bar raka'a biyu sai aka faɗakar da shi sai karo raka'a biyu sai sallame yanzu me ya ƙara kenan ya ƙara sallama a tsakanin raka'a biyu da biyun nan saboda haka bayan ya kawo din sai yayi yayi sujjadan badi saboda haka idan ka sallame a sallah kai kai kari kenan ka in sallah ta tuka sai ka sallame to kai kari idan kai kari za ka yi me za ka yi sujjada za ka yi sujjadan badi za ka yi sujjadan badi saboda haka manzon sa sujjadan badi saboda karin sallama da yi wannan shine ake cewa shine asalin rafkanuwa suka ce kafin nan ba a yi wani rafkanuwa a sallah ba wannan aka fara yi duk sauran hadisan daga baya suka biyo baya shine aslu sahabi kenan shine abin nan ibn rushd a manzuma da abin nan ya yi? manzuman da aka yi na mukaddiman ina cewa wa aslu sahabi fil afali hadithu dhil yadaini fi su'ali لأنه صلى عليه الله من بعد الانصراف قد أتاه وقال يا رسول رب الناس أقصرت صلاتنا أم ناسي فنطق النبي بالثواب وقال يا معشر الأصحاب أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا سيد الكونين فرجع النبي للصلاة وتمها بأحسن الحيئات وبقي سنته معبدة لكل مقتدي به ومقتدى suka ce shine asalin rakkanuwa shine wannan kisa maza kuma yayi raka biyu dole ne yace ka an rage sallah ko ka manta yace bai kasance ba yace to ka manta ne sai ya jiyo kage ya sa masa shakka kenan sai tambayi sahabbai an manta na abin abin da zai je ne faɗa haka ne nayi mantuwa ka ce kai mantuwa sai ya dawo ya ƙara raka'a biyun sannan yayi sujjada sai zama sunna ta wannan rabbanuwa shine kai sujjadan bani kai sujjadan bani wannan kuma shi yake nuna kenan ya halatta idan mutum ya sallame a sallah akan rabkanuwa aka manta aka sallame aka yi raka'a biyu ko ɗaya ko sallah bata cika ba a yi magana lamin maza su ma ya yi magana sama da suka ce kada magana ta wuce guda biyar kada ta wuce guda biyar magana ta farko kaga a hadisin guda biyar ne dai-dai ne yace ya rasulullahi an rage sallah ne ko ka manta ka daya manzo sun ya ce ko dai bai kasance ba ban rage ba ba rage ba ban manta ba shikenan shi ko zai je ne sai ya ce masa dole akwai daidai ko kuma wata ruwa yace a ka manta ne ka manta ne kaga uku kenan sai juya ya kalli sabon sai abin da zai je ne ya faɗa haka ne kaga hudu sabon sai suka ce i haka ne biyar suka ce suka ka manganu guda biyar ina sun isa a fahimci an yi an yi rafkanuwa a sallah ko ba yi ba kar a balle da hira nan balle da hira aka ce to a zake sallah kawai eh iya bukatan kawai abin da ake bukata a samu shi an same shi sannan kuma in karab kana sallan ka bata cika ba don ka tashi ka bar inda kake ka koma wani wuri da zai hana ka cika sallan ka ba ba za a ce ai ya waiwaya ba ai ya riga ya juya a ah, ko ka juyan kashi ai manzo sama har ya je ya zauna a cikin wani wani wani wani itaci kuma aka ci gaba da me aka aka karisa sallan a haka aka yi sujudan bari ko ka abin nan to wasu mutane suka ce kada ya zama na lokaci yayi tsawo idan lokaci yayi tsawo to zaka sake salla ne saboda su ma yana koma yana zama shikenan sai aka tinatar da shi sai aka dawo aka aka sake salla. amma wasu suna cewa ai lokacin yayi tsawo to wasu sun fita daga masallaci wa aka ce kuma to in baka fita daga masallaci ba in ka riga ka fita zaka canja sallah ne saboda manzon sama bai fita daga masallaci ba zai zai ni bai fita ba Abubakar da Umar bai fita ba to suka ce ko ka fita saboda sara'anun nas masu gaggawa daga cikin masu sallan ai wasu sun fita masu gaggawa daga cikin mutane to inda mutanen nan da suka fitan nan akwai riwayan cewa sun dawo aka aka gyara sallan nan da su to zahiri zama hujja kawai baka yi saka ture ta ba cewa ko da an fita daga masallaci zaka iya dawa ka kare ka. amma in babu labarin ya aka da su to kaga su sun riga sun yi sun yi nisa kenan to haka in dai zamani ya tsawo ka fita daga masallaci ka kama harkokin ka sake sallah shi yafi fita daga shakka amma in dai don kana masallaci kuma lokaci bai dawo ba kawai in ka tina ka ƙara rakoyin da kake ganin baka cika su ba shikenan sai kai sujjadan kai sujjadan ba di bayan nan sannan akwai hadisin da Bukhari ya rawaito hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace manzala ta sunama yayi yayi sallah da ya sallah sai sallame bayan ya sallame sai aka ce ya rasulullah a hadasa fi salati shay'un akwai abin da ya faru a sallah ne sai ce wa ma zaka sai ya faru sai ya faru sai aka ce sallaita kaza kai sallah kaza ma'ana kai ƙari kenan kai ƙari a sallanka shikenan manzo sa fa sana rijlaihi wa saqala alqiblata fa sajada sajdatayn thumma sallam Ya tunkurar da kafafuwansa yana zaune nan sai sujjada ya kalli alqibla ya kabbara ya sujjada guda biyu sannan ya sallame ya sujjada baji kenan saboda kai kai kare ko da daga baya ka tina sai kai kabli sai sai kai baji kuma suka ce baji ba ta tsariya walau ba da amin ko bayan shekara ne kuma in ka tina ta za ka rafkano a masallaci tun da ka je gida sai ka tina fa'a ah, raka biyar fa nayi to a gidan kawai kai su je da ba sai ka dawo masallacin ma ba bukatan ka dawo masallaci a gidan sai kai su je da ba sai ka abin nan ba ba sai ka dawo ba don haka manzala ta sama ana gaya masa kawai ya su je da fadin da ba dama bayan ka sallame daga sallah ne to idan kabli ce fa idan kabli ne sai ta koma badi in ba a daɗe ba ta zama ba'adi kenan bayan ka sallame ba dade ba sai ka tana cewa kabli ta kama ka sai ka yi ba'adi shikenan in kuma har an jima an dade to kai an yafe maka ita an yafe maka kabli domin dama yin ta sunna ne duk da wasu malamai sun ce in sunna uku ka bari sallan ka ta baci to ya za a ka sunna kuma sallah ta ɓaci don sunna ko mustahabi shine wanda mai yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu ala tariki in kai da lada in ka in ka bari ma kuma ba alhaki yanzu da da gangan za ka ki karanta sura a sallah da gangan duk tarafoyin ka kai su fatiha kawai sallan ka ta yi ko ba ta yi ba ta yi saboda me saboda sunna ne ai kuma ga hadisin mu'azu bin jabal ya je yana yawan mutane sa sallah yana tsawaita wani matashi kawai ya yanke sallan ya yi sallan sa kawai shikenan sai aka zo aka ce munafuki ne aka kawo karan sa wajen manzalar sallallahu sai aka kira shi sai aka ce ya aka ya ka kai kai yanke sallan ka sai ce abin da ya sa mu'azu mai jabal yana zuwa ya sallan isha da kai muna jiransa a garin mu sai ya je in ya je kuma ya tsawaita mana sallah ya tsawaita mana to shi sa na gani ba zan iya jiransa ba ne sallah ta kawai in yanke ne sallah ta manzon su ya ce a turidu an takuna fattana ya mu'azu mazu za ka fitar da mutane za ka kori mutane daga masallaci ka dinga karanta suwa shamsi wa buhaha suwa buhe wallahi za ta sha sai koya masa ƙananan surori wanda zai dinga karantawa sai jiyo kan wannan matashi ya ce to kai kam niyya kake a sallan ka ne sai ce ai ni fatiha kawai nake karantawa a salloli na sai in roki Allah aljanna in nemi tsari daga wutar jahannama nemi Allah ya tsari daga wutar jahannama yace kuma yace fa inni la adari dandana taka wa dandana ta mu'az yace amma ni ku da kuke bayan fatiha nan kuna dan yin kuskus yace wallahi ban san me kuke faɗa ba wannan kuskusi da kai da mu'az ni fatiha kawai ne iya nake yi manzon sama sai yace masa wa haulahu ma nu dandin mu din ma kuskuki da muke muna neman aljanna ne muna neman tsari daga wutar jahannam <laughs> sai aka kyale shi ba sai je sake sallarsa ba a sai karanta sura ba wajibi bane sai fatiha kawai shikenan to idan aka ce in ka bar sura da kai sujudan qabli da rafkanuwa to kuma sai aka ce in baka yi sujudan qabli ba sallan ka kafati amma wanda ba sai da gangan kuma sallan sa tayi zai yiwu zai tunda mai gangan ma sallan sa tayi ballantana kuma mai rafkanuwa amma shi mai rafkanuwa me yasa aka ce su dadan kaji saboda ya samu lada da yawa ya turu musu hancin shedan ya ba shi kan haushi ya je sama sa wasu wasu ya rafkanuwa sai ya sake wasu su wasu sujjada guda biyu shedan kuma baya son a yi sujjada ya ba shedan haushi sai ya samu lada amma wanda bari da gangan ko ba ba shi wannan kofan ma da zai samu lada ba kun fahimci yadda matsalan cikin kawai mutumin da ya rantse ne wato rantsuwa na ɗauka alkawarin zai wani abu ba sai aka ce ka fara ba sai ka fara lada ne amma wanda ya a kan ƙarya ya san ƙarya ne ya ce, billahi la ila illa huwa wannan abu ba haka ba ne." kuma ya san haka ne aka ce shi babu kafara a rantsuwansa saboda ne girman laifin ya wuce a ce kafara ya zai je ta tuba don an ce kafara ya za a ba shi lada nan ko sai zama zai samu lada wannan shi ne da haka idan kabli ta kubuce maka lokaci ya yi tsawo ba kusa kusa ba ne, ballantana kai badi ka kama harkokinka kawai sallan ka ta yi wanda dama suna kabari wanda gangan kabanta ma sallan ka tayi ina fata an fahimta to manzon sun ce yayi ina sai fiskanto mutane domin ba sa ti ba sa gaya masa ya yi rafkanuwa sai an gama sallah sai an sallame ba sa ce masa subhanallah su kullum kowace suna daukan shi bai zai manta ba kamar a ce wai ko wahayi ne ya sauka to sai ya fuskanci mutane sai ya ce musu innahu law hadatha fi salati shay'un an ba ta kumbi walakinni innama walakin innama ana basharun ansa fa kama fito fa idza nasitu fadhakkiruni yace ayin wani abu ya faru a sallah aka samu canji wahayi ya zauka aka ƙara rakawoyi ko aka rage zan ba ku labari ai amma ku sani cewa fa ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantawa Allah na manta ku dinga tunani kaga in ya fara ce subhanallahi shikenan in na manta ku tina mini sai kaga ya bada ya ya bada ka'ida kenan kenan yanzu karka dauka an yi biyar an tafi ta biyar wai an samu canji ne a a ce subhanallahi kaga sai manzo sama sai dawo bare tafi ta biyar din ba kaga an yi raka'a hudu kenan in kuma ma wahayin ya sauka ba sai miƙe ba kawai sai maka ishara sai miƙe kaga shikenan sai ce na manta ku dinga dinga tinatar da ni to amma yanzu an mamaki da yawa wasu ka yi sallah da su Za ka karan suna da tabbas ƙari ne amma ba za su iya cewa su ba to ba su sani ba ne, ko menene ko nauyi suke ji ko nauyin liman suke ji ka ga liman rafkanuwa kai a garin ka rafkanuwa ne kace layi in ba ba ne, zai nuna maka ba ba ne, miƙe kawai abun sa yana da yakini in kuma shi ma yana shakka dama kenan ka faɗa da shi ka faɗa da shi sai maza sama sai ce wa idza shakka dukkan fi salatihi falyataharra as-sawaba falyutimma alayhi thumma liyazdu sajdatayn idan mutum ya yi shakka a cikin sallansa bai san raka'a nawa yayi ba ina shakka to yayi kirda don daidai falyataharra as-sawab yayi kirda don daidai falyutimma alayhi sai cika sallansa sannan sai sujada guda biyu a wata riwayan ta bukhari sun mai sallim sun mai yazzud wato zai sujudan ba'adi ne kenan ya sallame sannan ya yi sujuda wannan hadisin bukhari da muslim wasu an masa fassara guda biyu wasu yau malamai sun masa fassaran wancan hadisin abu sai al-khuduri cewa idan ka sallame kana idan kai sallah kana tunanin rakawa uku ko hudu sai aka ce ka je da wanda kake shakka a ta din kai gini akan yaqini shi akan mafi karancin shine rakawa uku suka ce to shine ma'anan ta har sawab kana shakkan uku ne ko hudu to kawai uku ne biyu ne ko uku biyu ne ɗaya ne ko biyu ɗaya ne shine ka kirga don daidai din kenan ma'ana ka yi gini akan abin da kake da gini a kanka sai ka cika sallan sannan sai ka jidan baji kun ga nan sai aka ce baji a can kuma aka ce kabdi kenan inda za in kabdin ta kama ka ko baji ma duk wanda kai zai na fata muna fahimta wannan haka wasu malamin suka fassara wasu malayan kuwa suka ce falle ta harar sawab daga cikin malayan malikiya ma'anan sa kai kida don daidai wannan ana maganan wanda shakka ya aure shi shi wanda shakka ya aure shi ba sai ya kara wata raka'a ba hudu ne ko ko uku kawai hudu ne Shi shikenan sai in ya sallame sai su jadan ba'adi kun fahimci wanda shakka ya aura wanda koyaushe shi cikin shakka yake kullum a cikin shakka wannan in ya biya wa shaidan shaidan bai rika shi ba to sai kaddara sallan ta cika kawai hudun ne kawai yana shakkan uku ne ko hudu sai kaddara hudun ne shikenan sai sallame sai su gada ba'adi in ma ba hudun bane ya su sujada guda biyu za su cike masa wancan wancan gurbi to wannan shine karatun ko halari ne nake tsammani manistan ka hu shakku sujada ba'da salami wanda shakka ya aure shi ya sujadan ba'adi ko ko kawaidi ko halari kawaidi ne ko mala ko kawaidi ne kun san ne ta tafin an haɗe da barin su saboda haka kawaidi to wannan shine ma'anansa wannan shine hujjan su na cewa manistan ka hu shakku da ba'da ba'da salam duk wanda shakka ya aure shi shi kullun cikin shakka yake wannan kace ita gyarawa ita gyarawa to har yauce, har yauce, sai su sujadan sai su sujadan ba so akwai wasu malamin kuma a cikin malikin da suka kawo kuma cewa idan rafkanuwa kuma ya auri mutum babu wani sujadan kabli ko ba'di sai wannan ni ban san dalilin zuwa ba wani kawo su hau kenan kullum shi cikin rafkanuwa ce kullum sai suka ce gyara sallar sa, kawai ya rabu da maganar sujadan kabli da baji a'a kai babu dalili akan wannan ko duk lokacin da aka yi rafkanuwa akwai hadisai cewa kai sujadan kai jadan kabli ko baji kai sujadan ko da rafkanuwan ya aure ka in dai kana da yaƙini mun fahimci bambancin wanda rafkanuwa ya aure shi shine wanda yana da yaƙinin yi rafkanuwa kuma yau ya yi gobe ya yayi ya yi. sai wasu suka ce ba sai ya sujadan kabli ba ko baji muka ce a da ya sujada kabli da bari don shine zahirin hadisai ba hadisin da ya nuna ya dauke amma wanda shakka ta aure shi shi kullun cikin yayi daki ko yi rage yake shakka suka ce dinga badi kawai don ya samu shedan ya rabu da shi ko kuma yana maza su yake cewa idan kana sallah sai shedan yazo yana ce maka wai kai lihi ka fitar da iska ka fitar da iska yace ka rabu da maganar shedan sai in ka samu yaqini ka ci gaba da sallanka kawai ka rabu da maganar don in ka biya masa kullun sai ka sake sallah ko in kai a biyu sai ka sake sai ka sake wata kabbaran sai shi dai dinga riya maka bayan kai a biyu anya kai kabbaran ma kuwa anya yau haka gobe haka sai kenan sai ka sake wata niyya sai an sallame sallah sai ga kana cika ta a biyu alhalin da kai kabbara in shi dai yana maka wannan ka karbu da shi karbu da shi ko kuma anya nayi niyya ko kun yi ba sai aka yi alwala har ka to masallaci har aka yi sahu da kai kake baka niyya ba kai niyya kawai shedan ne yake son ya bata maka lokaci na fata muna fahimta akwai hadisi a cikin sunan na Abi Dawud da Tirmidhi hadisi Imran bin Husayn yake manzala ta sama salla bihim fasaha fasajada sajdatayn thumma tashahhada thumma sallama manzala ta sama yayi rafkanwa yayi sallah sai rabkanwa sai sujada guda biyu sannan yayi tahiya sannan ya sallame wannan hadisin Tirmidhi yake hadisi ne hasan hakin kuma yace hadisi ne sahihi wannan hadisin ya nuna mana mai sujjadan rafkanuwa kabli ko baji yana yin mai yana yin tahiyya yana yin tahiyya to amma duk sauran hadisan kuma ba su ce mana ana yin tahiyya ba to wasu malamin hadisin sai suka ce wannan hadisi ne shaz hadisi ne shazi ma'anan sa ba'ifi ne da inganta ma ne ma'anan hadisi shazi shine mai riwayan hadisin ya saba wa sauran ɗaliban malamin da ya ba su hadisi kuma su ɗin ma amintattu ne duk da cewa shi ɗin amintacce ne wanda ka duba isnadin hadisin za ka ga kowa amintacce ne za a ce hadisi ne sayi. to amma idan kuma ka duba cewa to me yasa sauran ɗaliban wannan malamin su ba su faɗi an yi tahiya ba shi kuma ya faɗi an yi tahiya kai to ya rafa ne su ai sun tunda suna da yawa su biyu ko uku kaga kenan sun fi shirikewa sai a rinta ayyata nasu ko kuma wani malami ne ko ɗaya daga cikin ɗaliban ya fi shi zama siƙa ya fi shi hadda ya fi shi riƙe karatu ya fi shi adalci to sai a ce na wancan za a karɓa wanda bai faɗi tahiyan nan ba wanda ya faɗi tahiyan nan a kyale masa shine nan hadisi shazi shine ma rawahu thiqa mukhalifan liman huwa awthaq minhu aw thiqat wanda amintaccen mutum mai ruwa ya ruwaito sai saba wanda suka fi shi aminci wanda ya fi shi aminci ko masu aminci dewa ko kuma ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu wanda ake karban hadisin sa sai ruwaito hadisi amma ya saba wanda ya fishi tantantan a karshen hadisi to saboda haka wasu malamai suka ce wannan hadisin da'ifi ne wanda shazi ne duk da isnadin sa ingantacce ne saboda haka ba a yin tahiya a me a sujjadan rafkanuwa sawa'un qabli ko ba'di amma malamai da suka ce ana yin tahiya a qabli da ba'di sun dogara da wannan hadisin ne wasu kuma suka ce a kabli ba a tahiya amma a baɗi ana yi me yasa a kabli ba a tahiya dama a cikin sallan ake kuma an yi tahiya kafin a yi kabli badi kuma kamar ka sake wani sabon sallah ne saboda haka in kai sujada biyu sai kai sujada sai kai tahiya kafin kafin ka sallame amma zance mafi inganci ba sai kai tahiya ba ba sai kai ba don hadisin bai inganta ya saba wa sauran masu rawaito hadisin shi wannan hadisin ne daga cikin masu wato shi da yawa sun ba su faɗi tahiya ba shi kuma wannan talibin ya faɗi tahiya wanda ɗaya daga cikin masu riwaya aka ce to hadisin ke zama ke zama shazi da haka idan mutum bai tahiya ba shine fi zama daidai in ya yi tahiya kuma ba ka ce ya yi kuskure ba domin akwai malamai da suka tafi kan za a yi tahiyan kuma suka inganta wannan hadisi kuma ko kabji ko ba ba sai ka yi tahiya ba sannan akwai hadisi a cikin sahihu muslim manzo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sajada sajada ta yi sahwi ba'da salami wal kalam hadisi muslim manzo Allah yayi sujada rabkanwa bayan ya sallame kuma yayi magana to bayan yayi magana shine abin nan fa'ida hadisi don bayan ya sallame kan ya zama ba dike nan aiko kaga don mun karanta su a baya to amma bayan yayi magana kenan ko da ka sallame in kai magana ya zai hana kai sujjadan ba ba in ma kabdi ne ta kama ka bayan ka sallame ka dan yi magana ka dan sai ka tina to zaka iya kuma sujjadan ba'di a maimakon kabdi kenan yin magana baya bata maka sujjadan ta ba'di dan ka yi magana bayan ka sallame saboda ka in kabdi ne dama ta zama ba'din in kuma dama ba'din ne tana nan a ba'dinta yin magana baya baya ainihin bata ta sai hadisi na na na littafin mu na karshe an ummi salama radiyallahu anhuma قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما وكان عندي نسوة من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان وانا حديث مال وقرار توشكر كشف بابي باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده والسماء babin da ke bayanin ba matsala ba ne idan kana sallah aka yi maka magana kai nuni da hannunka ka saurari maganan kai nuni da hannunka mutum zai same ka handset ɗinka yana kasa kana sallah sai ce dau aron handset ɗin nan ne in kira sai ka masa nuni haka ko kai haka da kanka ya ɗauka kenan babu wani matsala wannan ba magana ba magana bane yace daga ummu salama radiyallahu anha Allah ya yarda da ita قالت تتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجي من ذلك ما ينهى عن الركعتين بعد العصر yana hana a yi raka'a biyu bayan la'asar mun sani cewa raka'a biyu na fila la'asar haramun ne akwai tabbatattun hadisai a kai ko kuma mu ce makaruhi ne in ta rana ta zo faduwa haramun kamar yadda wasu mane suka tafi kai to da kunne na na je na hana a yi raka'a biyu bayan la'asar sun mara'aituhu yusallihima sai na gansu yana sallatan su yana yin kuma raka'a biyu bayan la'asar wa kana indi niswatun min al-ansar a tare da ni akwai wasu mata daga cikin ansarawa sun zo muna dan tattaunawa da su fa arsaltu ilayhi jariya abin da yasa ta faɗi wannan kenan ka tsinka musu maganan su ta tafi tambaya tace sai na aika aljariya wata yarinya suka ce ko dai ya zama yatta Zainab ko kuma wata baiwa ya tura wani hadisin a wata riwaya ya zo al-khadim wato wanda yake mai mata hikima fa qultu sai na ce quli bi jambi tashi ki tsaya a gefen sa quli da huki ce masa ta kudu laka ummu salama ummu salama tana gaya maka ya rasulullah ya manzo Allah ta sama samituka tanha an hataini na ji ka kana hana yin raka'a biyu bayan la'asar kana hana na nafila bayan la'asar wa araka tusallihima kuna ka kana sallatan su ka hana kuma kana yi ya haka kenan fa in ashara bi yadihi in yayi nuni da hannunsa ce ki bar wajen fasta'ili anhu ki ki jinki ki baya baya ki bar wuri fa fa'alat al-jariya idarinyan sai ta je ta fada fa ashara bi yadi manzo Allah da ta fada sai manzo Allah ya mata nuni a hannu ta kauce fasakarat anhum sai ta yi baya ta bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kidan ba matsala bane ko ba ya manta bane man sarafa yayin da manzo sa ya juya daga sallan sai gama sallan kala sai ce sai zojin ummu salama sai ce mata ya binta abi umayya ya ce yar abu umayya wato yana rufin ummu salama abu umayya din wato shine mahaifin mahaifin ummu salama shine mahaifin ummu salama asalin sunansa huzaifa wasu sun ce suhail huzaifa bin al-mughira al-makhzumi ko suhail bin al-mughira al-makhzumi sai ce to ya ke yar abu umayya a kunyan babanta kenan sa'alti anir raka'atayn ba'da al-asr kin tambaya gane da rakawoyi guda biyu da ake bayan la'asar cewa na hana sannan kuma ni nayi sai ce wa innahu atani nasun yace ai wasu mutane ne suka zo mini min abdul qais daga kabilan abdul qais banu abdul qais kenan fa shaghaluni sai suka shagaltar da ni wato ina ta hira da su ina ta amsa fatoyin sai suka shagaltar da ni anin raka'ataini daga raka'o'i guda biyu nan ba da zuhuri wanda nake yin su bayan la'asar raka'o'i biyu da nake rawati na bayan la'asar to ina saura bayan azhar afwan bayan azhar ina sauraron su ina amsa musu abin nan fatoyin su da tambayoyin su da wasu bukatun su kawai sai na manta ban yi na raka'o'i guda biyu na bayan azhar ba fahu ma hata hatani to wa'annan su ne fahuma su wa'annan guda biyu ne su ne wa'anta rako'i guda biyu kenan rako'i guda biyu da yake yi bayan azahar? wanda ya sa su a cikin rawatib su ne bai yi ba hadisin ummu habiba manzo sun ce man salla fil yawmi wal layla finti raka inna Allahu lahu baytun fil janna wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu a dare da yini Allah zai gina masa gida a aljanna sai ta ce arba'an qabla zuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha wa rak'atayn qabla salati al-fajr tafi aka hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan isha biyu kafin asubahi kaga biyu bayan azhar din da ya samu ya zuba kuma yana yin su kullum yana dawwama a kansu yace to su ne nayi idan mu su ne manzala sa suma yayi rakoyi guda biyu a riwayan abin nan tahawi yace fakultu sai na nace umirta ma, an umurce ka ka yi su ne qala sai ce la an umurce ka ka dinga yin nafila a biyu bayan la'asar manzo sa ce a ba su bane walakin ni kuntu ma ba da zuhr guda biyu da nake ne bayan azhar fa shughiltu anhuma wa sallaytuhuma al'an sai aka shagalar da ni aka shagaltar da ni ban yi su ba sai nake sallatar su yanzu amma ba wai sunna ne bayan la'asar kai nafila a biyu ba a'a manzala sama ya bar na bayan azahar ne sai yi su bayan la'asar ba tambaya a nan, yanzu kai ma za ka iya yin hakan ko kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasu malayan suka ce e kai ma za ka iya yi na filan da ta kuce maka ka iya yin ta da lokacin da aka hana ne in maka ruhi ne ba lokacin da rana take fasuwa ko take fitowa ba wasu malayan suka ce a'a za ka iya yi in in al'asar azhar ne suka kubuce maka guda biyu wanda ake bayan azhar na rawati su ne baka samu kai ba to za ka iya yin su kuma bayan da asar. in ka samu dama sai ka yi su kamar yadda manzo su ma yayi suka ce wannan ya keɓanci wanda na fila raka biyu ta kubuce masa bayan azahar bai ba zai iya bayan la'asar wasu ma suka ce a'a wannan ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi kadai ya halatta yi wannan wannan shi zai fi ya ko domin khususiya ana gano ta idan su ma ya hana yin abu shi kuma ya yi ai filan ba wajibi ba ne, ko ba wajibi ba ne idan azhar din su ma ya hana yin nafila bayan la'asar kuma sai ya yi to wannan ta ke bance shi ne ya hana a auri mata sama da hudu shi kuma sai ya auri tara to wannan shi kaɗai ne halatta auri mata tara bai halatta ka aura ma ya hana kai zarci na azumi kai kwana uku baka ci abinci ba ko dare ko rana shi kuma sai yayi to shi kadai ne aka halatta kaga wannan ya fi kama da ya fi kama da khususiya ya hana yayi to ka bar shi kawai naka ne wannan wannan ya zama ya abu nan ya zama naka hadisin daga cikin fa'idodin hadisin ya halatta idan wani ya zo yana maka magana kana sallah ka tsaya ka saurare shi kuma ka fahimce shi ka saurare me yake faɗa ka fahimce shi ka tsaya da sallan ka na ce ka tsaya tsafti na yanzu ka saurare shi ko da zai kai ka kaɗan dakatar da wata kira'a in ba doguwar magana ba ne ka ɗan yi shiru in kana kira'a bayyane sai ka ji me zai faɗa sai ka ci gaba da kira'anka wani sako ne aka fitar maka don maza su ma ya saurara sannan kuma ya halatta kai nuni da hannunka ko ka ce a yi abu ko ka ce a bari ka ce na'am ko la ya halatta ko da kanka ko da hannunka in kai ba magana ba ne domin nuni ba magana ba ne ai maryam da ta ɗauki alkawarin ba za ta magana ba ai ta yi nuni ta nuna annabi isa kuma bai zama ta karya bakancin ta ba wannan shine fa'idodin hadisin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh